bayan rantsar da shi a dandalin sawaba da ke tsakiyar birnin dutse a shekaran jiya litinin sabon gwamnan na jigawa alhaji umar namadi ya nanata aniyarsa ta aiwatar da ƙudurori goma sha biyu da ke kunshe a daftarin alƙawura da ya yi wa al'ummar jihar amma ya ce garan bawul ga tsarin aikin gwamnati shine abin da zai fara da shi inda yake za su gudanar da aikin da muke so su gudanar idan muka yi wannan kuma will as much as possible ma'aikata mu duba environment inda da suke aiki mu tabbatar environment din ta yi daidai da yadda suke aiki me yi harko abubuwan da suke damun su to za mu zauna da su duka mu tattauna waɗannan abubuwan sannan idan muka saita waɗannan abubuwan sai mu fito da dukkan abubuwan da muke da su kamar arzikin dubu guda goma sha biyu da muke da su kowace za mu ɗora ta akan seti sannan kuma za mu yi announcing kwamishinoni da sauran ma'aikata da za mu yi aiki da su to idan ba mu gyara civil service din ta daidaita kamata ba duk mutanen ba za su yi aikin da ya kamata ba tuni dai kungiyoyin rajin ci gaban al'umma da na tabbatar da shugabanci na gari a jihar ta jigawa suka fara tsokaci a kan wannan furci na sabon gwamnan na jigawa idan aka ce aikin gwamnati ya saitu to za ka ga cewa duk wani korbe da ake ya kau dama bauɗewar aikin gwamnatin da ma'aikatan su suke kawo karyewar ma'amalar ta yau da kullum a matsayinmu na wakilan al'umma abin da yake cima kowa masu a ƙwarya yanzu harkar tarbiyya ita ce kusan number one kowa ya zauna zaka ga korafinsa zaka ga akan tarbiyya ne because idan ka kalli yanayin aikin gwamnatin za a ga ba tarbiyya tukin mota ba tarbiyya tukin mashin ba tarbiyya zamantakewa ta sa kaya na yaranmu ba tarbiyya so wannan abin da ya kamata gwamnati ta kalla ne da ta kwakwalwar mutane. Comrade Salisu Mazge Gumel kenan na gamayyar ƙungiyoyin ci gaban al'umma a jihar Jigawa. Sai dai amfani da ilimin fasahar sadarwa ta zamani wajen gudanar da sauye-sauye ga tsarin aikin gwamnati da sabon gwamnan ke faɗi shi ne abin da ya dace a cewar Malam Sani Ahmad Kazaure, malamin ilimin fasahar sadarwa ta zamani a jami'ar tarayya ta dutse fadar gwamnatin Jigawa. Da a yau duk maganar da ake ta tattalin arziki da ci gaba ya ta'allaka ne akan ita wannan harka ta kwamfuta a information technology wanda in dai har gwamna yana da interest a kai to babu wani abu da ya kamata a pushing yanzu forward shine wannan harkar ta ICT saboda duk inda aka ci gaba a duniya yanzu wannan harkar ita ce abin da take nuna gaskiya da gaskiya babu abin da ya danganci ha'inci a aiki na gwamnati da kuma wasu abubuwa na ci gaban rayuwa amfani da ilimin wurin tafiyar da gwamnati yana ta matukar muhimmanci saboda gwamna ya gane cewa idan aka gyara abin da ya danganci harkar ma'aikata da aiki to za a samu wani irin rapid advancement za a samu ci gaba to shi kuma technology kullum abin da yake fuduwa da shi shine keke da keke na yin gaskiya da gaskiya akan abin da ya danganci ci gaba wannan shine mataki na farko da wanda in gabna yayi to in Allah ya da ko da wani lokaci aka buƙaci wani abu daga jihar Jigawa zaka samu baya ga tsarin aikin gwamnati sabon gwamnan na Jigawa ya sha alwashin wadata manoman jihar da kayayyakin gudanar da ayyukansu na noma kamar iri da takin zamani da kuma motocin noma a matsayin matakin haɓaka tattalin arzikin jama'a a sassan jihar ta jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria